ان في ذلك لايات للمتوسمين lalle cikin wannan abin da aka ambata na hallaka mutanen annabi Lut akwai ayoyi ga masu tunani da lura